الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدى عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 27 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 21 kenan ko 21 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 113 yau kuma za mu tafi farkon aya ta 114 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونخرج جهنم وساءت مصيرا وبنجد لا خير في كثير من نجواهم la khaira babu wani dangi na alheri kaɗan ko mai yawa fi kasirin min najwahum a da dama daga cikin ganawar da mutane suke yi wane ke kira wane su koma gefe daya ko su wane su haɗu da wane a ɗakin taro wuri kaza ko a zauren wane ko a falon wane ko a sauran wane da yawa daga cikin gana da mutane suke yi babu alkhairi a cikinta illa man amara bi sadaqatin sai fa wanda a cikin ganawar ya umarci dan uwansa da yin sadaka aw ma'ruf ko ya umarce shi da yin wani aiki na gari aw islahin bainan nas ko kuma ta kunshi yunkurin sulhunta tsakanin mutane guda biyu masu fada da juna masu adawa ko gaba da juna ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات wanda duk ya aikata haka dan neman yardan allah fa sawfa nutihi ajran azima da sannan zamu ba shi lada wanda yake mai girman gaske wadansu malamai suka ce wannan aya da wanda za ta biyo bayanta suko ne dangane da jerin ayoyin jiya waɗanda muka ce sanadiyar saukar su ɗaya ne wanda imamu tirmidhi ya rawaito tun daga farkon faɗin Allah ta'ala inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil khasima sakamakon abin nan da ya faru na wani ya saci dukiyar wani karshe kuma ya je ya dora wa wani wannan laifin kuma yan uwansa suka goyi bayan sa aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe wannan ayoyi suka sauka ma'ana wannan aya suna cikin suko na waɗancan ayoyi ina fata mun fahimta domin lokacin da suka je suna ganawa da juna suna ganawa ne kan su kalawa cewa wani ne yi sata ko su kare ɗan uwansu wani kar a ce shine yake da laifi shine Allah ke zargin dukkan wata ganawa da mutum biyu za su yi ko uku ko hudu ko sama da haka akan wani abu wanda yake ba ɗaya daga cikin guda uku nan ba abu na farko al'amru bil sadaqa umarni da sadaqa abu na biyu al'amru bil ma'ruf umarni da dukkan ma'ruf abu na uku an islahu bainan nas sasunta tsakanin mutane dukkan wata gana wadda bata kunshi wannan ba to babu alkhairi a cikin to waɗannan al'amura guda uku kowanne jigo ne na alkhairi da farko umarni da sadaka ta shafi sadaka ta farilla ta shafi sadaka ta nafila ta yau da gobe shine malamai suka ce wannan tazammana naf'an badaniyan ya kunshi amfani wanda jiki ke amfanuwa da shi amfani da gangan jiki ke cin moriyarsa lokacin da kace a bawa wani sadaka a tallafawa wani da kaza kila abinci ne kila sutura kila magani jikinsa ne zai amfana da wannan abin to kenan an kawo wannan al'amru bis sadaka dan ya wakilci dukkan wani abin da jiki zai iya amfanuwa da shi sadaka ko waninsa sai al-ma'ruf al-ma'ruf ya shafi nasiha ya shafi fadakarwa wannan sai zanto mana naf'an ruhiyyan wato ya kunshi amfani da zuciya ke cin moriyarsa lokacin da kai ban wa'azi lokacin da kai ban umarni da kyakkyawa ka hana ni mummuna ai zuciya ta karaya domin zuciya tana rayuwa ne yayin da ta haddace dokokin Allah ka'idojin rayuwa wanda manzon Allah ya kawo menene ya kamata in aikata me ya kamata in bari to kaga wannan al-ma'ruf sai zanto yana wakiltar dukkan wani abin da zuciya ke cin moriyarsa ke amfanuwa da shi sannan kuma sai al'amru bi al-islahu bainan nas shi kuma al-islahu bainan nas wato ainihin ya kunshi daf'al daf'ul adha wal madarra kawar da dukkan wani abu mai cutarwa domin yayin da kai sulhu tsakanin mutane ka kawar da barna ne ka wanzar da gyara a tsakankanin su to mutum shi daya yana buƙatar a tsare mata barna haka jama'a a matsayin ta na jama'a tana buƙatar a tsare mata barna domin rikici tsakanin mutane guda biyu shi ke haifar da rikici tsakanin jama'u guda biyu shi ke haifar da rikici tsakanin al'umma guda biyu ina fata an fahimta yayin da mutum guda biyu suke rigima da juna wannan na dangantawa wancan gida wannan na dangantawa zuwa wancan gida karshe idan aka kyale abin ba a raba su ba abin zai shafi gidaje guda biyu don wannan in gidansu ba su goyi bayan sa wancan haka daga nan sai abin ya shafi kabila guda biyu dan wannan yana dangantuwa zuwa wata kabila duk ta goyi bayan shi wancan ma haka ko ya shafi al'umma guda biyu wannan yana dangantuwa zuwa ga wata kasa wannan yana dangantuwa zuwa ga wata kasa sai ga rikici ya faru shi yasa tun yana dan karami sai kamar kushe shi tun yana tsakanin mutane guda biyu ana gabatar da sulhu an riga an huta idan ba a yi sulhu ba ne ya zama tsakanin gidaje guda biyu matsala ta fara girma kenan har ya zama tsakanin unguwa guda biyu ko kabilu guda biyu ko jama'u guda biyu to karshe sai an zo an yi hasarar rayuka da dukiya mai dimbin yawa shi yasa al-islahu bainan nas yana da matukar muhimmanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko da ƙarya kai wajen sulhu ba sunanta ƙarya ba hasali ma lada za a ba babin da yake nuna halaccin ƙarya a waɗansu wurare a cikin riyadu salihin kenan manzon Allah kuma ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa babu laifi abinda mutum zai faɗa ba na gaskiya ba a waɗannan wuraren guda uku ba a rubuta masa zunubi abu na farko abinda mutum zai faɗa a wajen yaki sai ka yi ƙarya a wajen yaƙi babu laifi abokanan adawa sun kama ka suna son su bincika sirrin ku su ji ko nawa ne adadin ku bai wuce ɗari biyar ba sai ce shaf a yau yana da yawa ai gaskiya ina jin sojoji mayaƙa da muke da su za su kai wajen dubu goma sha biyar dubu sha biyar sai ai ina jin wannan ma dai karamar nan yana na bayar ne kila inda za a tsaya a kididdige abin zai fara kaiwa. to kaka dai fa tsoro a cikin zukatan da dai fa tsoron nan a cikin zukatan sun riga sun shiga uku dan kai ƙarya irin wannan bakai yi laifi ba dan manzo Allah ce harbu kuda yaki dan yaudara ne wa yafi in yaudara shine galibi ke cin nasara a yaki ko da ko yana da karamin karfi amma ko mun karfin ka in baka da dabara baka da makircin yaki baka da dabarun yaki ba za ka iya cin nasara ba ina jin sojoji sun san wannan yaki dan yaudara ne kuma da safa ake kama fara shi yasa manzo Allah ke yin tauriya sallallahu alaihi wa sallam na biyu idan mutum yayi ƙarya dan sulhunta tsakanin mutane guda biyu suna gaba da juna ba a ga maciji sai ka je gidan ɗayan ka gaishe shi kace yanzu yanzu nan ku daga wajen wani nake wallahi ina jin takaicin abin da ya shiga tsakanin ku yana fatan ina ma za ku samu sulhu tsakanin karfe ma dai ya ce in gaishe ka ya ce in gaishe ka na ambaci wani abin da na sani na game da kai a gaban sa yi sai maka addu'a alheri gashi ma baka to sai ka ji mutum ya zubar da makamansa haka ne ce eh haka ne to shi kenan da ina son asasin ta ya fi da da girman kai wai wata shi baya so asasin ta irin ba dama ne wancan ne ya fara ne eh, to shi kenan eh, idan ka je ka goyar da shi kuma kila ma iya haduwa sai ka je wurin wancan sai ka ce ai wani ne ya aiko ni kaga ba shi aiko ka ba amma ya halatta ka ka yayin da za su haɗu da juna bayan ka shirya wa kowanne zance kowanne ya taho ne da cewa ai wani ne ya fara nema ba ni ne na fara neman sulhu ba to sai a haɗu shikenan babu laifi in kai karya irin wannan babin manzo Allah ce ba kai karya ba na uku idan miji yawa matarsa karya in ka ce wai duk zaman da za ku yi sai kun yi gaskiya tsakaninka da matarka zai wahala ta yadda da kai akwai lokacin da sai ka yar ƙarya da kanwa sai dai kawai kace yawa ne domin idan sai yawa za ta gane in ta gane ko ba za ta ga mutuncin ka ba haka za ka yi sun amanu sun makafa ko musamman wanda yake da wannan rikicin bin mai mata biyu zuwa abin da ya sama ko ya tsaya ya ƙarya ko da niyya ko ba da niyya ba ko ya sani ko bai sani ba ka san ba waɗanda suke da mu'ujiza cikin mu'amala irin ya mace kai ne ta kawo ta gida kake ba ta cefane ka fi ta shekaru ka fi ta hankali ka fi ta komai amma a zo wani lokaci kana jin tsoronta ba wai tsoro na za ta yi maka duka ba tana maka kwarjini ba ka san ka saba mata shi ne wani إن العيون التي في allati fi قتلنا uwaru قتلنا ثم لا thumma قتلانا يسرعن ذو yasra'na hatta la haraka bihi wa hunna ab'af khalqillahi insana yace kaga duk idan da ya haka launi guda biyu ga fari ga baki ga kuma wata gira sukan kashe mu ba tare da mun san mu ba su soke mu da tsinin ido ba da tsonan maki ba su mana illa a zuci sukan kayar da mutumin da yake mai dabara har kaga baya iya motsi bayan sun suka fi kowa rauni mu'jizar ya ko yaya wallahi ko da niyya ko ba da niyya ba wata rana sai yayi ƙarya manzo Allah ya ce an yafe maka babu komai dai zan to zaka yi ne dan ka sahunta tsakanin su ka gyara zaman da ke tsakanin ku ka sulhunta tsakanin su babu laifi amma idan to ƙarya ƙarya kullum da biyar ka ta wannan shine abin da babu so dan kar mutun ya ga nasu manzo Allah saboda inda ya kamata ya na'am to kaga nan gurin a cikin akwai ƙarya dan sulhunta tsakanin mutane guda biyu manzo Allah ce babu laifi sallallahu alaihi wasallam da haka al-islahu bainan nas abin ne wanda yake kawo gyara kamar da manzo Allah cikin hadisi لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس التي ومن يفعل ذلك لفظ ذلك باوينا نفن الإصلاح بين الناس كذبا يا شافي الإصلاح بين الناس يا شافي الأمر بالصدقة يا شافي الأمر بالمعروف أما ذلك قاشان أما تأبى في قداء أكو أما تأكي اسم الإشارة قداء دايا saboda duk guda uku zaka dinkule su ka ba su ma'anar al-mazkuru kaga al-mazkuru abu ɗaya ne kuma ya shafi ababen guda uku wa man yaf'al zalika dukkan wanda ya aikata daya daga cikin ababen da aka ambata a baya ibtigha mardatillah yana neman yardar Allah fa sawfa nutihi ajran azima da sannu zamu bashi lada wanda yake mai girman gaske matukar mutum ya aikata da kyakkyawan ya to kaga sharadi kenan idan kai ba da nufin gyara ba tsakaninka da matarka in kai ba da nufin sulhu tsakanin mutane ba in kai ba da nufin duk abin da ka aikata in dai ba da niyya ta alkhairi kai ba ubangiji ta Allah ba zai baka lada ba don niyya ita ce sharɗin karban aiki wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al wanda duk ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mushaqqa ita ce al-mukhalafa kunta fi shakkin wa rasul sallallahu alaihi wasallam fi shakkin akhar ma'ana kai kana nan manzon Allah na can an samu mushaqqa kenan ya ce kaza kai ka faɗi kishiyarsa ya aikata kaza kai kana aikata kishiyar abinda manzon Allah ya aikata kana sanar cewa ga abin da ya ce sai ka faɗi kishiyar nashi kana sanar cewa ga abin da ya aikata sai ka aikata kishiyar nashi bisa ganganci kawai kana so ka saba masa a kaga karshen sako kenan wa man yushaqiqir rasul wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin kuma yabi tafarkin da ba na mummune ba ma'ana ababai guda biyu ne ko daya wa man yushaqiqir rasul wanda ya saba wa manzon Allah min ba da ma ta bayyana huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarkin da ba na mummune ba ibnu kasai sai kamar guda biyu ne amma ɗayan fa ya kunshi ma'anar ɗayar domin wanda duk wanda ya saba manzo Allah ai ba tare da al'ummar musulmi duk wanda baya tare da al'ummar musulmi ai lalle ya saba manzo Allah tunda manzo Allah ya ce a hada kai yayin da ya ware kaga baya tare da musulmi ya haka kowace sifa ta kunshi yar da haka ta biyun da aka kawo ƙarin bayani ne ba dan zaman kanta take ba ta da alaka da ta farko ba amma sai dai zanto ƙarin bayani dukkan wanda ya saba manzo Allah min ba'da ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya fita farkin da ba na mummune ba lafazin al-mu'minin mummunan wato sanannun mummunan nan waɗanda imanin su ya tsara da sauran aikin su da takawarsu da biyayyar su ga manzon Allah ta tsara ta sauran wato al-dinna ahadiyya nan sanannun mummunan nan zaratan mummunan nan su ba kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukan wanda ya bi tafarkin da ba nasu ba idan an ce ya bi tafarkin da ba nasu ba kalmar na da fadi tafarkin da ba nasu ba a aqida abinda ka kudurci a zuci ba shine irin wanda sau kudurci a su ba na imani da shiga cikin imani da rukunan imani ya shafi saba musu wato ta fuskar aiki irin ibadar da kake ba irin ta ce wanda su suka yi ba so sun yi samfarin ibada daban kai ka kawo salon ibadoji daban kishiyar irin nasu ba a san shi ba a zamanin su zikirinka daban da nasu salatinka daban da nasu hailalka daban da tasu tasbihinka daban da nasu irin sallarka azuminka daban da nasu ita ba ta gaira sabilin mu'minin kenan ka bi tafarkin da ba na mu'mine ba mu'amaloli nasu na rayuwa naka daban da nasu kalmar tana da faɗi wato babu yadda za a yi aqidarka da imaninka sannan da ibadojinka da ma'amalolinka na rayuwa su yi daidai sai ka kwatanta nakan da nasu idan nakan ya saba wa nasu itta ba ta gaira sabilil mu'minin kenan ka ga tafarkin da ba na mu'mini ba ina fata kuna fahimta da kyau domin dukkan musulmi idan ka ce da shi a zuwa Qur'ani da hadisi zai ji ya sallama Qur'ani da hadisi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ya rage na idan ka zo ka ce a Qur'ani da hadisi a bisa ga wata fahimta kila zan so ya kawo aya din a bisa ga wata sabuwar fahimta ta ta daban wanda a musulmin farko ba su taɓa mata irin wannan fahimtar ba ya kawo hadisi ya ba hadisin wata ma'ana daban wanda musulmai na farko ba su taɓa ba su wannan ma'anar ba kai kuma sai ka kawo naka hadisin da fassara irin wanda musulman farko suka yi ka kawo taka aya da fahimta makamanciyar fahimtar musulman farko game da ma'anar aya anan da fahimtar ka da tashi wacce ce ta fi zama daidai ko shi ka babu taka ita ce daidai amma a zahirin gaskiya kowa aka ce aya ya kawo kowa aka ce hadisi ya kawo amma matsalar ma'anar da aka ba ayar ko ma'anar da aka ba hadisi a yau tsakanin dan bid'a da dan sunna kowa zai kawo qur'ani kowa da kowa da qur'ani yake wani ba wanda zai zo tafsirin azumi ya karanta wani abu daban ba qur'ani ba sai dai ahlus sunna takakkan ahlus sunna number 1 ahlus sunna zai duba kowace aya menene aya yar uwarta take da alaka da ita ta fuskar ma'ana ya hada su menene abin da ya inganta na hadisan manzon Allah cikin Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah ya hada su menene fahimtar Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud Abubakar Siddiq Ubay bin Ka'ab da sauran sahabbai wannan fahimtar da su ne zai fassara ayar da ya kawo da su zai fassara hadisan da yake kawo to amma dan bid'a sai kawo ayar sai ya bankara sai ta dace da bid'arsa ina fata an fahimta dan bid'a sai kawo hadisi har sai ya bankar hadisin ya dace da son zuciyarsa dukkan wanda ya ji ya kawo aya amma hakikanin gaskiya ya kawo aya amma ya harrafa ta yuharrifuna al-kalima amma wadi'i kamar yadda hudu ke karanto a taura amma ba hakikanin ma'anarta wadda annabi Musa yana fata wajen isarwa mutane ita ba da wata ma'anar daban ta su ta karan kansu wadda ta dace da san zuciya galibi haka yan bid'a suke wa alqur'ani haka suke wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na taba jin wani malami ba kunya ba tsoron Allah a cikin rediyo wannan kusan shekaru goma da suka wuce a rediyo Najeriya na Kaduna yana cewa dukkan wanda ya mutu baya cikin wata dariƙa to halakakke ne aka tambaye hujja yace innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi kabbalu balalan ba'ida innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa sai fasar wannan tariqa yace duk wanda baya wata tariqa gashi kafiri ne Allah ba zai taɓa shirye da shi tariqa ba illa tariqa jahannama sai tariqar jahannama to kaga anan gurin tunda a gaban muridansa ne ba zai ce masa komai amma inda zai bayar da dama a masa tambaya sai a ce to Allah sai tsarika bai faɗi sunanta ba wata tsarikar Sijaniya. kadiriya shazaliya wace ce wace ce khallutiya naktabandiya dirkawiya faɗa mana wace ake nufi don in ka ce taka ake nufi bai wacce ma zai ce taka ake nufi kuma a cikin babu kalmar takan kuma babu kalmar taki in kuma ka ce duka ake nufi to sai mu koma baya a tarihi wannan aya tana cikin suratul nisa'i suratul nisa'i madaniya ce a daidai lokacin da aka saukar da ayar abubakar da umar da usman da ali ne suke da rai a lokacin nan waliyan naku da shehunan ku ba ɗaya da aka haifa ma'ana wani ba a haife shi ba sai bayan saukar da wannan ayar da shekara ɗari hudu wani da shekara ɗari biyar wani da shekara dubu ɗaya sannan aka haife shi yaya aya za ta zo kenan a baya a tarihi shekara dubu baya ba a fara aiki da ita ba sai ranar da aka haife shi ma'ana ka soki musulman farko na lokacin annabi ba su yi aiki da ayar ba dan ba su san shi ba ko waliyin ka da haka ba su yi imani da shi ba kuma ba su riko da dariƙa ka ba sa wurin sa musulunci su yayi ko bai ba tabi'ai ba su san shehun ka ba ko dariƙar ka kuma ba sa wurin ka kuma ba su san irin salatin ka ba ba sa salatin fati ba sa salatin sunadina ba sa salatin nariya ba sa jawharatul kamal haka suka mutu suka bar duniya da imam malik ibn anas da dukkan tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ya rige naka ce addinin su yayi ko bai ba idan ka ce mana yayi ashe addini na iya ingantuwa ko da ba shi ka dariƙar ka ba idan ka ce bai yi ba ka soki dukkan musulman farko kenan to amma tunda ba sa bari ayi musu tambaya shine sai su damu kuma ba sa san ayi musu musu to amma dai Allah ba sa hakuri mu kan sai mun yi musu ko ba haka ba dalili kuma shine irin waɗannan bayana dalili shine irin waɗannan bayana da haka ya yan uwa bin tafarkin mummunan farko a cikin aqida a cikin mu'amala a cikin komai ya zama wajibi wallahi dukkan ayar da zaka kawo ka ba ta fassarar da ta ci karo da tasu ta saba wa tasu ba za ta shiga ma'anar cikin fassarar su ba la ta tazammuna wala ihtimalan wala ta kowane yanayi ba za ta shiga ba cikin fassarar su ka tabbatar fassarar ka kuskure duk abin da ka fahimta ya zama kuskure dan Allah ya ce imanin ka ba zai dade ba sai in ya zama irin nasu fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad hitada wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayaktikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim da haka duk wanda zai fassara maka aya sai ka ce to wannan fassaran akram kallah yaya take ne akwai abin da ke gaskata ta cikin fahimtar sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina duk wanda ya jawo hadisi farko wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba dai idan hadisi ya riga ya zama eh, da'ifi ba ma za a tsaya a bata lokaci akai ba ba ma a neman ma'anarsa dai idan ka neman ma'anar kai mai da ita da'ifin hadisi kuma idan ku an gano ya inganta to shikenan wannan fahimtar da kaiwa wannan hadisi akwai wani musulmin farko da ya riga ka wannan fahimtar kai ka fahimci karkashin sa akwai kaza karkashin sa akwai kaza wannan shine wajibi kuma ita ce ta tafarki abin bi kuma inda zamu wannan da zamu huta da dukkan wani sabani a tsakanin al'ummar musulmi dukkan wani son zuciya a tura shi gefe guda a bisa bilal mu'minin tunda Allah ya kaulata da mu ya ce dukkan wanda ya tafarkin da ba na mummune ba nuwallihi ma ta tawalla za mu jibanta masa abin da ya dawo wa kansa wa nuslihi jahannam sannan mu shigar da shi cikin wutar jahannama wa sa'at masira sir da makoma in ta zanto ita cikin wutar jahannama sai Allah ta إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وبنجي إن الله لا يغفر أن يشرك به lallai Allah baya gafartawa a yi shirka da shi ومن يشرك ومن او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء اما yana gafarta abinda bai kai sarka ba ga wanda ya ga ba ga wanda ya so subhanahu wataala bayani akan makamanciyar wannan aya ya gabata a baya wanda ba sai na maimaita shi yanzu wajen inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima anan wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida dukan wanda ya tarayya da Allah ya sanya ma Allah kishiya a cikin ibada to hakika ko shakka babu ya bata bata wanda yake mubayyani in ya da'una min dunihi illa inasa lafazin in anan gurin bi ma'ana ma wato in ce nafiya in ya da'una min dunihi illa inasa ba wanda suke kira min dunihi wanda ba Allah ba illa inasan face gumaka wanda suke da sunan mata da manata da uzza kaga ai duka su sunaye ne na mata domin ɗaya daga cikin fassarar da malamai suke cewa al'uzza wato kamar ta'anisi ne na al'aziz almana kamar ta'anisi ne na almannan a ɗaya daga cikin fassarorin malamai to kaga anan gurin wato sai suka ɗauki sunayen Allah sai suka yi ihtikakin su suka tsago sunayen gumakansu sai dai sunayen Allah gaba ɗaya sunaye wanda yake ya kunshi kamala amma sunayen gumakansu kuma ya kunshi tawaya domin al'uzza mace ce almanata ita ma wato ya zama mace ce haka kuma lafazin Allah ta Allah wato shi ma kaman ta anisi ne na lafazul dalala Allah to kaga in da una min dunihi illa ina sa a tsaye daga cikin fasarori na malamai kenan waɗansu malamai suka ce ma'anar in da una min dunihi illa ina sa ma'ana babu wani gunki face akwai wata aljana da su masu gunkin suke itikadi na cewa ita ce mai gunkin ma'ana lokacin da aka roƙa roƙon na zuwa gare ta lokacin da aka bauta gunkin bautar na zuwa gare ta ma'ana ita ce take da tasirin shi gunkin hoto ne da ido ke gani amma a hakikanin abin da ya kamata zuciya ta kudurce ita ce tasirin wannan aljanar wadda ita mata ce in yad'una min dunihi illa inasa a wata fassaran suka ce a lafazin al-inas anan i'tikadun su ne na mayar da mala'iku a matsayin ƴaƴa mata ne na Allah wa ja'al al-mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasan Allah ce a shahidu khalqahum sataktabu shahadatuhum wa yus'alun mala'iku da ke wajen Allah sai waɗansu daga cikin kafiran maka waɗansu daga cikin larabawa a lokacin manzon Allah sai suka ɗauka yan mala'iku ɗin mata ne sannan kuma ƴaƴan Allah ne ka ji kirkira guda biyu na farko siffanta su da cewa mata ne na biyu kuma jingina su da cewa ƴaƴan Allah ne shine ubangiji subhanahu wataala yake zargin su kan cewa wato ainihin yanzu za ku jingina musu ƴaƴa mata ko kuma kuna san maza an gane ku alakumul banatu wa lahul banun menene alahul banatu wa lakumul banun za ku jingina Allah ƴaƴa mata ko kuma ku rike mazaje su ba sa son ɗa namiji ai ba sa son ƴaƴa mata idan an haifa musu wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim amma tare da haka kuma sai su dauki ƴa mata kuma sai su jingina ubangiji kaga anan gurin ma munan na ladabi ga Allah ya dauki matakai daban-daban da farko jingina masa ɗa din na ladabi ne gare shi sannan kuma dan kuma sai a jingina masa mace sannan munan ladabi na biyu kenan tunda su a wurin su wato aibu ne a ce kana da ƴa mace kaga kenan san aibata Allah da aqida su mummuna kenan ina ba ta fahimta shine in yi da'una min dunihi illa ina lafazin addu'a na ɗaukar ma'anan addu'a o ibada addu'a bi ma'anar ibada sai zanto bauta babu abin da suke bautatawa ba Allah ba face mata ko kuma lafazin du'a ya zanto bi ma'ana as-su'al ai ba wanda suke kira su roka wanda ba Allah ba da nufin ya kawo musu amfani ko ya kawar musu da cuta sai mata wa in yad'una illa shaytanan marida babu wanda suke bautawa face dan maridan wanda yake mai taurin kai lafazin marid ala wazn fa'il kenan abinda da yake nufi kenan daga maruda ya murudu ne wato ainihin mutumin da ya girman kai ko ya taurin kai yake jin magana la'anahu Allah ubangiji ta'ala ya riga ya la'ance shi wa bayan Allah an ce shi shi dan sai yace la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda lalle sai na riki nasiban mafruda wani kaso yankakke min ibadika cikin bayinka wanda zan halakar da su an gane ko la qawdanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin haka sai dan yace ya tsaya sai ya tsaya akan tafarki madaidaici dan ya hana mutane bi duk wanda yazo ya ture shi gefe ya bi dama ko hagu amma ba zai tsaya kan tafarki madaidaici ba ko a aqida thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim sai na zo musu ta gaba ta baya ta hagu ta dama wala tajidu aktharuhum shakirin da yawa ba za ka samu suna maka godiya ba haka shi dan ya sha alwashi sai halakar da mutane la ubuyannahum ajma'in sai na halakar da su gaba daya shine nan ma'anar la attakhazanna min ibadika nasiban mafruda amma shi da kanshi wani ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka wanda ka arzuta su da ikhlasi ka tato su ka rairayo su ka sa su cikin bayi na gari wannan kan sai dan ya fi karfin su a shedan wato sun fi karfin shedan shedan ba yadda zai iya mutu sun fi karfin shedan inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin bayina na kusa da ni inji ubangiji yace baka da iko akan sanaka halakar da su haka ya faɗa shi to abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah shine sai ka aikata farallai kuma ka rinka yin nafilfili don Allah ya faɗa cikin hadisi qudusi ba abinda bawa zai kasance ya aikata ya sami wato kusanci da ni sama da ya aikata abinda na wajabta mishi sallah ta wajibi zakka ta wajibi dukkan wanda abin na wajibi sannan sai ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi alayha to kuma bawa ba zai guce ba yana neman kusanci na da nafilfili da kiyamul laili da azumin litinin da alhamis da yawan karatun alqur'ani da zikiri da ailala fati sai na so shi idan na so shi sai in zama jinsa ganinsa hannunsa kafarsa to anan gurin abinda hadisin ke nufi Allah ya zama jinka da ganinka da hannunka da kafarka ma'ana sai Allah ya maka taufiki daga mankatar ta yadda ba za ka sarrafa waɗannan gaban ba sai cikin abin da ke neman yadda ne gani sai abin da yi izini ka kalla ji sai abin da yi izinin ka ji hannu ba za ka yi amfani da shi ba ko dan bayarwa ko dan karba sai cikin abin da ya yi izini kafa ba za ka taka da ita ba ka je ko ka dawo sai wurin da ya yi izinin a je ko a dawo kaga Allah ya zama waɗannan gaban na cikin shine kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi alaiha wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'azani la u'idanna yace kuma idan bawa ya kai wannan matsayin wallahi har ya roke ni sai na ansa masa in har ya nemi kariya ta sai na kare shi sai na tsare shi to tunda Allah ce sai ya tsare ka to ta yaya za a ce dan ta galaba akan ka kaga babban abin da ake bukata a nan gurin wato bawa ya kasance ya tsaya da tsayar da farillai da ubangiji ta Allah ya wajabta masa mata ko na sanya nan yana kokarin yin nafilfuli nafilfulin kuma ya tsaya yayi koyi da sunnar manzon Allah kar ka kara wani abu na bid'a komai kankanta su cikin addini ka tsaya tsayan akan sunna wannan shine ake bukata da ka samu wannan to ka samu rukunai na zama walitaka amma kuma kanka fito ka ce ni wali ne da kai haka ka tsarkake kanka Allah ce fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu man ittaka sai dai kana sa rai cewa lalle kana cikin auliya Allah kana sa rai domin ita wilaya akwai amma akwai khassa wilaya amma wilaya ta gari a nan gurin ya kamata idan ce shin a cikin ku akwai waliyin Allah kowa ya daga hannu idan eh, abin da nace a cikin ku akwai masoyin Allah idan muku daga hannu ba ma'ana ba mai san Allah kenan <laughs> ko wai na san Allah amma wilaya khassa wato wilaya ta kusanci ne da kana da miza kana da fifiko akan sauran yan uwanka ba to wannan ita ce mutum ba zai da awarta ba ya kamata aikin sa ne zai gaskata ta akan saka ba a da awarta amma wilaya amma ya kamata kowa ya da awarta dan imani kenan musulunci kenan kamata idan an ce akwai musulmi ce gamu akwai mun mana eh gamu musulmai gamu dole mutum ya ansa wannan amma idan mutum ya ce ne ba wali bane ba yana nufin ba wilaya amma ba wilaya khassa wato ke bantacciyar walitaka daga mamayar walitaka dai ya jira kansa daga ciki abin da yake nufi shi ba mun bane ba ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ya ce in da'una min dunihi illa inasa wa in da'una illa shaytanan marida ila su sai ina mu haka shaytan ballantana ce mun bauta mishi to ga kaida dukkan wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba idan wannan wannan yayi umarni to kaga da kawatawar shaytan ne yayi umarnin ka bauta mishi in wannan wani bai yi umarni ba bai ma san ka bautata mushi ba kila da zai sani da yayi faɗa da kai ya yaƙe ka irin yadda waɗansu suka bauta annabi Isa bai yi umarni ba bai sani ba da zai same su da sai yayi faɗa da su kan haka irin yadda waɗansu suka bauta annabi Uzairu alaihi salam irin waɗansu suka bauta mala'iku inda za a ba mala'iku izini da su sun yake su kaga ba da yadda su ba to duk wannan bautar da zaka yi ga wani salihin bawa ba da amince wata koyar da ba bautar tana karkata ne zuwa ga shedan ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون ma'ana ban bayyana muku ba yan adam cewa Allah ta abu da shedan karku bauta wa shedan sai wannan yana duk wata da kai a banka shedan ka bauta wa duk wata da kai a banka dan ya فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين قوة ورشتني نعم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم التي ولقد أضل منكم جبلا كثيرا هلك داما شيطان يا هلك يا قتر دسو كنت فريق تشين إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وبنجد يا لأن تشي شيطان ya kore shi daga rahama ya kore shi daga jin kai wa kana sai shaytan yace la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda sai na rike wani kaso sananne mafruda bi ma'ana muqaddar yankakke muhaddad sai na samu wani kaso sananne daga cikin bayi wato na halakar da su shine aka ce cikin dukkan ƴaƴan annabi adam kowane adadi na dubu 999 eh, kasan shaytan kenan ɗaya ne wanda yake ya fi karfin shaytan Allah ya tsare shi daga shaytan kamar da hadisin bukhari ya nuna ranar tashin kiyama za a ce da annabi adam fito da kasan wuta cikin zurriyarka sai ya ubangiji nawa ne ka san wuta raban wuta a cikin zurriyarta sai a ce cikin kowane dubu ɗari tara da casa'in da tara ne rabo na wuta ɗaya ne ɗan aljanna lokacin da sahabbai suka ji haka sai suka fashe da kuka suka damu cewa kenan yaya za a yi mutsira sai manzo Allah ce ku kwantar da hankalinku ai za a hada ku ne da waɗanda suka wuce baya da kuma ya jizo maju wanda su kuma suna da yawa dangi ne mai yawa su ya jujo majus saboda haka ko al'ummata idan an kwatanta ku da ya jujo majus sai zanto kamar sililin bakin gashi ne a jikin farin sa ko sililin farin gashi a jikin sa ma'ana adadin ku baya da yawa idan hada da wadanta saboda haka idan an ta kuɗa ne gaba ɗaya za a fitar da 999 din ba wai a cikin ku ne za a kira ɗaya biyu uku har zuwa 999 ɗaya a kai ta aljanna wadanda a kai tuta ba sannan sai sabai suka sare ina jin ba dan wannan ba ai da akila wannan ma'ana dai wannan bayanin na manzon Allah sai sa kowa ya sa rai la ta karatu bi rahmatillahi kenan shine nasiban mufradana sai tin ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا شيخين يتكبر كيوا ولا والله للي سنا قتدسوا ولا والله سنا سابس دوغن بوري أتكن زكاتنسوا wato zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza in shagaltar da su da ajanda ta duniya so nake in yana kaza in mallaki kaza in yi abu kaza har mutum ya manta da lahira wala amurannahum wallahi sai na umarce su da dangin umarni daban-daban wanda ba kai kasa su ba ba manzon ka yasa su ba sai dan rinka umartar mutane da ayyuka na banda a shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha kaga umarni na al-fahsha kenan shine wal amrunahum fala yubtikunna adhan al-an'am sai su rinka ga kunnuwan dabbobin su na gida lafazin al-an'am jinsin dabbobi guda hudu ma'ana tumaki awaki shanu kuma sune al-an'am wato shaytan yace sai ya umarci mutane su rika tsaga kunnuwan waɗannan dabbobin da sunan canfi abinda waɗansu laraba suka rika yi a lokacin jahiliya kenan suna suka rika canfa waɗansu dabbobi wata dabbar a ce haramun ne cin namanta wata dabbar a ce ban ma cin namanta ya zama haram ta san nonon ta sha ma haram ne wata dabbar a ce haramun ne a hauta ko a ɗora mata kaya to dukkan dabbar da suka canfa a matsayin an haramta cin namanta ko shan nonanta ko ɗora mata kaya ko hawanta dan aje wani wuri sai su tsaga kunnanta dan su gane ta a cikin garke in sun zo an gane ko shine baskul azani wato fala yubtikunna azanal an'am daga nan aka sami nau'ikan dabbobin da suka haramta su bahira da sa'iba da wasila da ham da Allah ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la yaqilun kaga wannan kuma wato yiwa Allah shi gegene a cikin al'amuransa Allah ya halatta wa mutane an'am gaba daya sai ka zo ka ware wata kace banda kaza ita haramun ne a ci banda kaza ita kuma haramun ne a tatsan hunanta banda kaza haramun ne a ce za a daura mata galma ko a sa ta aiki ko a hau haramta wannan abin da Allah ya halatta shi kokarin yin tarayya ne da Allah cikin wata dama ta shi shi kadai domin halattawa da haramtawa yana hannunsa shi kadai wala taqulu lima tasifu ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kokarin sanya ma Allah kishiya ne kai da'awar kaza halal ne bayan ba Allah ya halatta ba kaza haram ne bayan ba shi haramta ba da sun zuciyarka kadai to wannan abin da suka yi sai ya zanto kokarin yawa Allah kishiya kenan sai Allah ya zarge su akai to shedan ne kuma yace zai sa su za su yi haka wal amrannahum fala yubtikunna azan al an'am dan su suna tsatsaga wato kunnuwan dabbobi da nufin can masu dan su zama alama ce na wannan dabbar iri kaza ta zama haramun dabba iri kaza ta zama haramun an gane ko wa man yattakhidha fala wala amrannahum kuma zan umarce su fala yughayyirunna khalqallah sai sun canja halittar Allah madaukakin sarki me ake nufi da canja halittar Allah malamai suka fassara guda biyu waɗansu malaman suka ce canja halittar Allah a nan gurin ma'ana halittar Allah da ya musu ta hanyar yin waɗansu ababai na al'adu da sunan ado wanda kuma canja halittar Allah ne daga cikinsu akwai alwashmu wato zane irin wanda laraba suke a lokacin jahiliyarsu to wannan zane mutum yaka zo ko a bayan hannunsa ko a cikin tafin hannu ko a nan zira'in hannu wani a kafa wani a cinya sai ya yi design din abin da yake son ya zana sai a zana kamar hoton ka dangare ko kifi ko fara idan aka zana shi kamar da bayro to daga nan gurin sai a caccaka wurin da aka zana da allura har jini ya fito sai kuma a sa lalle a wajen to idan lalle din ya kama ko wani sinadari mai kamewa wanda baya fita ko an wanke shikenan sai mutum ya kasance ya yi shi to wannan alwashmu kenan duk sunan da za ku bashi ku bashi ta fuskar ma'ana dai amma sa ne alwashmu to wannan yana daga cikin tajayyiru khalqillahi domin lokacin da Allah ya halice ka bai halice ka da wannan ba ina fata an fahimta to a yau ana yi ta salo daban-daban amma karo ne sai kunshi da mata suke da lalle ya shi da shi a wannan bai shi da shi. ba ko shakka babu bai shiga ciki ba tunda kawai an ɗora lallan ne kawai akan fata tasirin lallan ya bayyana launin sa ya bayyana kuma baya zama dindindin idan yayi kwanaki zai disha sai ta sake wani amma wancan alwashi mu kan zama dindindin ne ko alal kalli ya dauki lokaci mai tsawo kafin ya disha to a yau turawa sun kawo ababai na zamani dan suke irin wannan daban wanda buga mutum zai da kuma ake buga stampi shikenan zai ga manne a jikin mutum to wannan dai yana cikin tagayyuru khalqin lahi yana daga cikin abin da dan yace zai sa ɗan adam sannan yana cikin tagayyuru khalqin lahi ake gashin gilar ido da gyara yadda mata suke yin ado irin na zamani dole sai an ta gidan ido ta yi kamar wata sabon tsayuwa ko dan kawai a burge dan cinyewa kawai dan burgewa to wannan na cikin tagayyur khalqin lahi da nasan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin tagayyur khalqin lahi canja halittar Allah wato sassake hakora kamar idan hakora sun yi wa mutum girma girman da ya wuce na al'ada to wannan babu laifi idan akwai cutuwa dan an gyara su amma hakoranka ba su yi girman da ya wuce na al'ada ba sai dai baka da wuce irin tawa ne ba ki da wata riya irin ta sai kika je kai kanki wajen wani kwararre ta fuskan likitancin hakora sai aka gyaggyara hakoran ki aka sassake har kika yi musuliya dan ki rika murmushi ke ma a ce mai musuliya. to yana cikin tafiyar khalqin lahi da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai shiga cikin tafiyar khalqin lahi amfani da dukkan waɗansu mayuka da suke laifin din jikin mutum su mayar da mutum fari bayan ko ba fari bane ba to kuma shi fari din wanda yake na halitta bai yake da fari wanda yake cikin ko ya sai kaga akwai bambanci dan wannan wanda yake nafi sabilillahi kaga za ga ko ya na rana babu komai amma duk mai fara da nan sabilillahi lillahi idan rana ta dake ta sai ga ta kode sannan kuma sai kaga dabbar dabbare fuskar fari amma ba kafar baka kirin to kaga ya zama tukala ke to me amfanin tukala kuma <laughs> sannan kuma kowa ya ganki ya ga nunar rana ce ba nunar ce tafi sabilillahi ba kun ko san mangoro nunar rana yadda yake ina mata amfani da to a take dai wannan yana cikin taghayyur khalqin dukkan abin da zaka yi amfani shi dan canza halitta ka zai shiga cikin tagayyur khalqin lahi da haka sai dan yake wala amrunhum fala yughayyirunna khalqallah sai na umarce su na sa sun canza halittan Allah wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu da malamai suka ce suka ce khalqul lahi anan shine dinul lahi zan umarce su canza addinin Allah haka sai dan yace sai yawa mutane umarni sun musanya addinin Allah su kara ko su rage ta hanyar bidoyi da za su kawo cikin addini ta hanyar kawar da dan adam daga fitra salima da Allah ya halitta shi dan suka ce hakikanin khalqullahi shine fitra da Allah ya halitta dan adam manzo Allah ce ma mun mauludin illa wa yuladu ala al-fitra kowane mutum akan tsarki aka halitte shi akan tsarkin da in an kyale shi bai ga sharri ba bai ga sharri ba zai ga musulunci amma fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi iyaye ne ke mai da shi ba yahudi ko su mai da shi krista ko su mai da shi ba majusi ko iyaye ko waɗanda suke a madadin iyaye cikin wanda suka rike ya da ko ya ya girma auren su yace kama tun tujil bahimatu bahimatun jama'a هل تحسون فيها من دعاء ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أبو هريرة يقول أنا هلتا متون كانت لكي ينا إسرد أبن ماذا الله يفتح حديث يتي قبل سوا كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعة إن يدى أكي هاي هو الأنت أي إرسنتيا إر أكويا أهل تيتي بسكتير هلتا إذو بيكون نبي كفا هو وداه إذا كومي hal ta hisuna fiha min jada'a ka taba ganin ta da gutsararren hanci lokacin da aka haife ta a duniya hancin ya gutsare ka taba ganin ta da gutsararren kunne in hmm, a duniya ne ya gutsare ka taba ganin ta da kafa uku sai dai a duniya aka mata kafa aka cire ɗaya suka zama uku amma da Allah ya halicce ta cikakkiya to haka Allah da ya halicce dan adam bai halicce shi akan yahudanci ba ko kiristanci ko maguzanci ko dukkan wani ci wanda ba musulunci ba Allah bai halicci dan adam akai ba ya halicce ta ne akan tsarki na musulunci in ka ganshi akan wani abin da ba na musulunci ba duniya ya same shi sannan abu hurairah yake cewa ikrahu in shi'tum in kun ga dama ku karanta fadin Allah ta'ala فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون sarki na ya halitta dan adam akai wato shi ya kamata ku tsare la tabdila ina fatan fasarorin guda biyu sun fito kamar yadda na ga faɗa ka'ida ta malamai idan an samu fasara guda biyu ko sama da biyu akan tafsirin aya abinda mai fasara ya kamata ya kalla ya duba ya kallo waɗannan fasarorin gaba ɗayan su shin dukkanin su gaskiya ne ko kuma ɗaya daidai ɗaya kuskure idan ɗaya daidai ɗaya kuskure ko shakka babu dole ne ya rinja yadda wadda take daidai ya rushe wadda take kuskure ya wa mutane magana akai dan kasu rike ta ina fata an fahimta a'a guda biyun dukkanin su daidai ne shin suna cin karo da juna sai mu lura magani in har suna cin karo da juna sai mu yi kokarin daidaita sai da su karo da juna ba in ba sa cin karo da juna to sai zanto ayar ta kunshi dukkan ma'anonin ne yana daga cikin mu'jizan qur'ani ihtimalu akthar min ma'anan wahid tahta lafzin wahid yana daga cikin mu'jizar bayani cikin alqur'ani lafazi daya ya kunshi ma'anoni sama da daya biyu uku hudu biyar amma gashi lafazin daya ne wannan mu'jiza ce ta alqur'ani sai ka fasara ayar da dukkan wannan ma'anoni don yanzu idan kace khalqin lahi ana nufin ma'ana halittan Allah wannan kana da hadisin da ya gaskata maka cewa canja halittan ubangiji ake nufi idan kace khalqin lahi ana nufin fatratul lahi kana da ayar da ta gaskata hada da goyon bayan hadisi da ya gaskata ramat alaihim ma qad ahlaltu lahum fadin sa cewa khalaqtu ibadi hunafa na halitti bayi bisa ga tsarki akan tafarki mai kake madadaci hunafa jami'in hanif fa atakum shayatin daga bani shaytanu suka zo fajtalatum an dinihim suka kawar da su daga kan addinin farko suka sa su yahudanci ko kiristanci amma addinin farko da jariri ya fito da shi duniya musulunci shaytanu suka zo ko shaytanun mutane ko shaytanan aljanu fajtalatum an dinihim suka kawar da mutane daga kan addinin Allah fa harramat alaihim ma qad ahlaltu lahum suka haramta musu wani abin da na halatta musu suka karɓi haramci daga wajen wani wanda ba Allah ba kaga sun mai da wannan ya zama kishiya na Allah ina fatan ma'ana ta fito wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidh shaytana waliyan min dunillah faqad khasara khusranan mubina dukkan wanda ya rike shaytan a matsayin waliyi majibancin lamarin sa ba Allah ba faqad khasara khusranan mubina hakika yayi hasara hasara mubayyana ya'iduhum wa yumannihim shaytan yana yawa mutane alkawali amma alkawalin sa ba na gaske bane ba shi da kansa kuma zai bayani ranar tashin kiyama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم شيئا da kansa zai ce Allah ya muku alƙawalin gaskiya ku yi imani ga aljanna ku yi aiki na gari ga aljanna sai na muku alƙawali na ƙarya na bogi kuma na saba muku ba ni da wani iko da na sassa ku kuka bi ni kawai kururuwa ne sai kuka ansa kururuwa tela lanai sai kuka je kuka biyo irin kidan ki na jana biyo haka kuka yi mun amma ba hujja na baku ba haka dan zai faɗa 'yan wuta a cikin wuta a ranar tashin kiyama yayi duhum yana musu alƙawari na bogi wanda ba na tabbas ba wa yumannihim kuma yana sa musu dogon boyi a cikin zuciyarsu sai dan idan mutum ya kwanta barci lokacin asubahi tayi sai zo ya kulle akan mutum guda uku yace alayka laylun tawilun farqut da sauran dare da ragowar dare yi barcin ka ka more yi barcin ki ki more kaga yumannihim kenan na ka dauka akwai ragowar dare har mutum ya barci har garin Allah ya waye ba tare da ya tashi ba amma idan mutum ya farka da zikirin Allah kaga kulli da ya warware idan yayi alwala na ya warware idan yayi sallar nafila na ukun ya warware sai mutum ya waye gari cikin nishadi kamar yadda manzo Allah ya bayani cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam وما يعدهم الشيطان الا غرورا بابا abinda shaytan ke musu alƙawali fa ce rudi ulaika ma'awahum jahannam masu irin wancan dabi'a waɗanda suke canza halittan Allah ko waɗanda aka ambata a baya masu kiran wani Allah irin su ne wanda yake sakamakon su wutar jahannama wala an anha hisa ba yadda za a ci samu wata makauta daga wutar jahannama idan sun shige ta ma'ana in dai har suka mutu akan kafirai ba abin da zai kautar da su daga shiga cikin wutar jahannama Allah tsare aya ta gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة الجنة ولا يظلمون نقيرا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن سكي إيمان سكي أيكي نجري تندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار za mu shigar da su aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gidajenta khalidin fiha abada suna masu dawwama a cikin ta har abada babu mutuwa babu sufa Allah sa mu cikin su wa'adallahi haqqan wannan alkawali ne na Allah da yayi kuma ya tabbatar da shi a matsayin tabbatarwa wanda yake babu kokonto cikin faruwarsa wa man asdaqu min Allah qila wane ne yafi Allah gaskiyar zance ai babu wanda yafi Allah gaskiyar zance alqilu da alqalu da alqawlu da almakalatu dukkan su ma'anarsa daya masdari ne na qala yaqulu akan ce qala yaqulu qawlan ko qala yaqulu makalatan wa qalatan wa qilan wa man asdaqu min Allah qila laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira malamai suka ce laysa wannan magana ana fuskantar da ita zuwa ga yahudu da nasara da kuma kafiran larabawa na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudu da nasara sun yi da'awar cewa su yan aljanna ne wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wato kirista kenan da yahudawa suka ce wai ba wanda zai shiga aljanna sai kirista sai bai hude sai Allah ce tarka amani yuhum wannan abin da suka ga dama su faɗa kenan amma ba shine gaskiya ba su ne suka ce na hanu abna'ullahi wa ahibba'u wasu suka ce wai su ƴaƴan Allah ne kuma su masoyan Allah ne kaga wannan gorace gorace ne na zuciya da shedan ya kawata musu su faɗi haka su kuma mutanen maka suka rinka da'awar cewa ai su dinnan wato ainihin masu dan addinin annabi ibrahim ne dan haka sune waɗanda za su jira ranar tashin kiyama sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya dan mayar da martani akan su laysa bi amaniyikum abin fa ba kamar yadda kuke riyawa a cikin zukatan ku bane ko mutanen makka wala amani ahli kitab abin fa ba kamar yadda yahudawa da kirista suke riyawa bane ba wannan abin da kowane ɗaya daga cikin ku ya riya shi a zuci ba haka bane ba yayi tunanin shi ya faɗa a zuci ba haka bane ba man ya amal an yi zabe. wanda duk ya aikata mummunan aiki za a yi masa sakamako da shi waɗansu malaman suka ce a'a abin da ya faru shine yahudawa suka yi alfahari da yahudanci suka ce ba mu shiga aljanna sai wanda ya bi littafin at-taura dan littafin ne da ya riga linjila zuwa ya riga qur'ani zuwa haka krista ma suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya bi koyarwar linjila waɗansu daga cikin musulmi suka ce a'a ai mu ne muke tare da mafificin littafi mafificin annabi da haka mu ne yan aljanna ba ku ba sai Allah ya saukar da wannan aya amma ta fi kama da ma'anar farko sama da ma'ana ta biyu ina fata an fahimta wannan maganganu ne guda biyu amma wancan ta jayi Allah ce man ya'mal su an yujza bih sai yana Abu Bakar Siddiq ya samu manzon Allah yace ai mun shiga uku tunda an ce duk wanda aikata mummuna aiki sai an yi sakamako da shi waye zai tsira ran tashin kiyama sai manzon Allah yake cewa baka wahala baka cuta baka ciwon kai ko zazzabi shin wata hasara ba ta kama ka a rayuwa ba ka taka kaya yake duk suna faruwa yake to ai wannan shine abin da ake muku sakamako da shi idan kun yi mugunyar aiki kai mun ne in kai mummunan aiki sai Allah ya jarrabe ka da wata wahala ta duniya wata hasara sai ta zanto sanadiyar kankare zanubin ka a baya amma ba wai ana nufin za a tara bane a kama ka da shi ran tashin kiyama wanda sahabbai sun fahimci man yi amal su an yi jarrabi ma'ana a kiyama kenan wanda in haka ne ba mai tsira ku wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba zai samu wani wanda ba Allah ba waliyan majibancin lamari wala nasiran ba kuma zai sami nasiran ba wato ainihin mai taimakon sa Allah ce ne wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wanda ya aikata aiki nagari mace yake ko namiji wa huwa alhali yana da imani fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira irin waɗannan sune yan aljanna ba za a zalunce su ba ko da naqir wato zane da ke bayan kwallon dabino ba za a zane su shi ba ba za a cice su shi ba sai Allah ce ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا التي ومن أحسن دينا ولن في كاو الدين ممن أسلم وجهه لله sama da wanda ya mika wuyansa ga Allah madaukakin sarki alwajhu anan ana nufin ya mika gangan jikinsa gaba ɗaya sallama wa Allah ba ya da ra'ayi sai abinda Allah ya ce sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa huwa muhsinun yana mai kadaita Allah al-ihsan shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wattaba millata ibrahim hanifa sannan ya bi addinin annabi ibrahim halin kasancewarsa mai bin tafarki mai kake واتخذ الله ابراهيم خليلا الله يرجع النبي ابراهيم a matsayin خليل خليل masoyi. wanda ba wanda ya samu soyayya ya tashi matsayin kulla matsayi ne wanda ko cikin annabawa annabi Ibrahim da annabi Muhammad ne kai suka samu sallallahu alaihi wasallam nan annabi Ibrahim Allah ya ce wattakhadha Allah Ibrahim khalila manzo Allah kuma ya faɗa cikin hadisin Bukhari yace inna Allah takhazani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila Allah ya rike ni a matsayin khalil ilin yadda ya rike ma'ana annabi Ibrahim a matsayin khalil shi yasa ibn al-qayyim yace gyaran mutanen da idan sun zo ban manzon Allah sai su ce masa habibullah yace ai kun rage masa matsayi sai dai khalilullah domin matsayin mahabba duk mummune suna da shi amma matsayin kulla sai annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah yace yuhibbuhum wa yuhibbunahu kaga mummune ne ko wadannan ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim ma'ana dai matsayin kulla matsayi ne babba walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh wa kana Allah bi kulli shay'in muhita mallakar sama da mallakar kasa duk a hannun Allah yake kuma Allah madaukakin sarki ilimin sa ya kewaye da komai sanin sa ya kai ko ina babu inda sanin sa ko ilimin sa bai kai ba laifin da karewa da wannan aya ne muka kawo karshen abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara mu fassara mu yi bayanin sa na ma'anonin ayoyin alqur'ani fatan abinda duk muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta ala ya sani tare a cikin lada mu duka abinda muka faɗa da kuskure ya ubangiji ka yafe mana karka kama mu da laifin mu ka kuma kawo abinda zai fahimtar da mu kuskuren mu domin mu gyara akwai takardu guda biyu masu matukar muhimmanci da zan karanta su jama'a su bayar da kulawar su sosai da sosai in ka ji ta farko karka tafi sai ka ji ta ɗaya wannan takarda ta farko wata baiwar Allah ce ta rubuto ta daga university tace assalamu alaikum malam mahaifina ya hana masoyina ya aure ni dan shi talaka ne ni kuma wannan bai dame ni ba saboda yana bin musulunci sawu da kafa kuma yana dan kasuwancinsa na tabbata zai iya samun abin da zai rike ni da shi ni kan ko kusa kasancewar shi talaka bai dame ni ba ko da a cikin rumfar zana zai zauna da ni ni na yarda ya aure ni ya zauna da ni arziki na Allah ne kuma mahaifin nawa ya ce da ni sai kin yi digiri kin ƙara tsada kan in auren da ke idan kin yi karatu ba za ki sha wahala ba ko da bayan mutuwa ta ko mutuwar mijinki a rayuwarki rayuwa fa akwai wahala a yau ni kam wallahi ba na son kowa sai shi wannan saurayin kuma wallahi na mutu a yi mana aure ba tare da ɓata lokaci ba amma dole na bar ayin babana don ina jin tsoro da kuma kunyarsa a dole ya saka ni jami'a amma abin haushi da takaici shine akwai wata club wato ina karantawa ne yadda ta rubuta eh, akwai wata club a cikin jami'a ta sirri ta munafukan malamai da ai iskan ɗalibai maza da mata da lalatattun manyan gari ajandar su abu guda ɗaya ne tak shine sun rantse wa shaitan cewa sun sun yi disvaginin din duk wata budurwa a jami'a ko 'yar wace ce kuma ko ta halin kaka ta hanyar ƙawaye kuɗi yaudara dabara tsoratarwa sihiri ƙarfin tsiya ma'ana duk wata ya da ta je jami'a sai an kama ta an kawar da budurcin ta ko da karfin siya akwai wannan kungiyar ta sirri a yanzu a cikin jami'a ta kunshi waɗansu daga cikin malaman jami'a da waɗansu daga cikin ɗalibai maza da mata kuma ana amfani da kowane irin abu malam dan Allah kayi bayani gamsassu akan wannan tambayoyi ta gidan TV da rediyo a cikin Ramadan an fi sauraron da kuma ɗaukar nasiha a cikin wannan wata ko Allah zai sa mahaifina ya ji ya wa'astu tambayoyin na wasu ne malam yanzu idan na fada hannayen waɗancan fasikan Allah ya kiyaye shin zunubin nawa ne ko na mahaifina abu na biyu abu na biyu labarun rafin tana nufin fyaɗe a jami'a ɓoye su ake yi domin gudun jinjin kunya da tsoron ɓacin suna ‘yan mata ko da an yi musu fyaɗe ba ta faɗa dan sunan ki zai ɓaci kuma za ki ta jin kunya ana ganin ki da abin ta ce amma kusan 95% na budurwayen jami'an nan an lalata su ce da rana tsakama ma akan kama yarinya budurwa cikin mota a yi nesa da ita daga inda idan mutane suke a cikin jami'a a yi lalata da ita sannan a ba ta ƙwayoyin hana ɗaukar ciki kuma a ce da ita ko yaushe in kika buƙaci irin waɗannan ƙwayoyi akwai su kyauta kya iya holewar ki yadda kike so wasu matan daga nan fa shikenan sai su zace cikin tafarkin lalaci ta hanyar shan waɗannan ƙwayoyi tambayar anan ita ce shin amfani da irin wannan magani shin ko ba kisan jariri ba ne? na uku malam me yasa ba ku yawaita nasiha akan ire-iren waɗannan matsaloli ina tsoron Allah zai tambaye ku ku malamai wallahi yawancin iyaye gafalallu ne bisa ababen da ke faruwa ga 'ya'yansu mata a jami'a ai ko yaya mutum ya yarda da ya yarda da yarsa akwai hatsari a cikin al'amarin tunda aka lalata su rana tsaka da karfi da yadi ba dan suna so ba ba wai dan su ɗan iska bane malam dan Allah ku yi kasakasai na musamman akan hatsarin karatun ya mace a jami'a misali munafukan malamai suna kayar da 'yan mata daga jarabawa idan sun ƙi miƙa kauyen su a lalata da su amma waɗanda suka miƙa wuya kuwa tun da farkon fari ba za su faɗi jarabawar ba don Allah ci ko faɗuwa na ya mace a jarabawa ta jami'a ba ya zama abin ta da hankali ba ma idan an ce irka ta ci jarabawa ko da kokarin ta ta ci jarabawa ai wannan zai kawo zargi ga iyayen arziki ba za su natsu ba lalle sai ya mace ta yi karatu a irin wannan wurare ne dole ne sai ta yi haka tambaya ta hudu yanzu idan na yi wa mahaifina ta waye ki karatu na ki karatu kotu ta aurar da ni ga wanda nake so ina da laifi a wajen Allah malam dan Allah kai wa iyaye nasiha su aurar da ƴaƴansu ga masoyansu akan lokaci dan wallahi kusan ɗari bisa ɗari na ƴan mata ba mu da hakuri kunya ce take hana mu mu bayyana wa iyayenmu hakan shin ba za su tuna yadda suke ji ba idan su sha'awa ta sa suka matsu da junansu ai mu ma ƴan adam ne kamar su muna natsuwa iyayenmu mata su ya kamata su taimaka mana su aurar da mu da wuri kafin a saka mu a jami'a kuma yawancin yan matan da suke sha'awar karatu a jami'a suna yin hakan dan neman duniya ne kawai ba dan saboda neman lahira ba haka nan iyayen ma da suke matsatsi ƴaƴansu sun yi karatu a jami'a din su ma dan neman duniyar ne kawai ba dan neman lahira ba a ƙarshe malam dan Allah a karanta wannan wasiƙa gaba ɗayanta ga iyaye a TV da rediyo su san halayen da 'ya'yansu mata suke ciki dan na san akwai iri na da yawa kunya da tsoro ne suka suka sa muka yi shiru ni kam na gamsar sauran ku malamai ku shaida wa sauran jama'a Allah ka zama shaida malam dan Allah ka yi mini addu'a Allah ya kare ni daga sharrin fasikai da shaidanu kuma Allah ya sa mahaifina ya aurar da ni da wuri ga duk ga duk wanda nake ga wanda nake so Allah ya saka da alkhairi kusa abin da ta faɗa kina a cikin takardarta in ma na ƙetare waɗansu kalmomi to kila nauyin su yayi yawa ta yadda bai dace in faɗe su ba wannan shine hakikanin abin da ya faru kaga wannan ta cikin ɗaruruwan ƴaƴan musulmi da suke karatu a university ko a waɗansu manyan high institution na na gwamnati shine abin da ake ciki ko shaka babu iyaye sune abin tambaya na farko ranar tashin kiyama tunda manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ban tsammanin wannan takarda tana da buƙatar wani dogon taliki abin da nake so in ce a nan gurin za ku zama shaida akwai kamar shekaru uku ko hudu da suka wuce muslim brotherhood forum sun shirya wata lacca a masallacin Sheikh Abadi wanda muka gabatar da ni da Professor Abubakar Mustafa na yi wannan maganar na illar lalata yan mata a university ma'ana tun shekara hudu ko biyar da suka wuce kuma a cikin kowane karatu a shekara inda samu dangantakar magana sai na shigar sai dai kuma dambo idan ya yawa baya jin mai kamar yadda Hausawa take cewa to a nan gurin akwai hanyoyin da za a warware wannan matsala ko a rage su kar matsala dan ta yi girma ta fi karfin mu ta kowane hanya hanya ta farko ina amfanin student union tunda kungiyar ɗalibai ai an kafa ta ne a asali dan ta kare muradun ɗalibai ta hanyar ta za a iya tsayawa a karo a kare haƙƙin ƴaƴa mata da ake tursasa su ko malamai ko kuma ɗalibai ƴan uwansu idan wannan bata yi ba kila waɗansu daga cikin ɓata garin suna cikin student union din ƙungiyar ɗalibai musulmai muslim student society ya kamata ya kasance sun yi ƙarfin da duk wata ƴa da aka tursasa ta idan suka san wanda ya tursasa ta su bi mata kadunta sawa'un cikin malamai yake su shiga tsakanin ɗaliba ɗin da malamin da ya mata wannan cin mutuncin ko ɗalibin zuwa ga wajen hukumar jami'a su tsaya tsayin daka sai an kare haƙƙin ƴaƴan musulmai kaga za su iya yin abin da za su iya yi wanda zai kawo ragowa na wannan barna na farko hukumar jami'a dan mai jami'a za ta san cewa akwai malamai da suke irin wannan ba za a kore su ba wannan ya ci karo da ka'idar aiki da karantarwa da bada ilimi ya saba wa dukkan wata doka ta dan adam a banka kasa banda ma dokar Allah da ta sauka daga sama hatta dokar kafirai ta yadda ba cewa kai rufin da ya mace abinda na suka ce in ta bada kanta babu laifi amma yi rafin dinta ko malami ya tursasa ta ko ta bada kanta ko ta biya jarabawar ba haka waɗansu ɗalibai na akwai takardun da na samu da dama waɗansu ba daga university bane daga wadansu manyan high institution a nan gurin cewa malami za ku rubuta jarabawa sai zauna cewa sai kun bayar da kuɗin biro duk wanda ya bada kuɗin biro to zai samu maki wanda ya bada kuɗin biro kuma zai faɗi wannan jarabawar sai wannan ta shekara akwai malamin da matar aure ya tursasawa ya ta kayar da ita shekara biyu a jere a waɗansu da cikin makarantu a nan garin har sai ta yadda yayi fasikanci da ita ko da ke daga baya mun ji an yi bincike an gane shi an kore shi to amma ire iren waɗannan ɓata garin suna nan har yanzu kaga hukumomin jami'o'i da hukumomin manyan makarantu dole su tsaya tsayin daka dan il amana ta Allah dora a wuyansu wallahi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama in dai har mutum ba zai iya kawo gyara ba gare ya murabu zai sauka daga mukamin da aka dora masa ba aiki na shugaban jami'a kadai ba dukkan wani shugaba na faculty dukkan wani dukkan wani dean na faculty dukkan wani head of department dukkan wani mai fada aji dukkan wani member a senate na university zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama da wannan abin ruwan dare ne kowa ya sani ba za a dora shugaban jami'a na wuce kaɗai ba dole a haɗu da waɗancan sauran sai dai kowa gwargwadon mukaminsa da zai iya influencing din mukaminsa wajen tabbatar da gyara gwargwadon yadda zai zama tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama sannan na uku iyayen ɗalibai din dukkan wani wanda yake mai faɗa a ji a garin nan yasa tana jami'a kuma kila yasa ta shiga cikin wannan hadarin ko ta shiga ko tana ciki ko za a shigar da ita nan gaba akwai yaran da za su sa hijabi a sa direba su ka mota ya kansu babanta ya ya ganta cikin farin ciki ta fita da hijabi amma tana shiga cikin jami'a za ta shiga hostel ta cire wannan kayan hijabin ta sake da wando a ɗakin kawayenta a cikin university da sun za ta yi tsirara sai dai dai lokacin da direba ya zo ɗaukar ta sai ta taki shiga ta cire wannan sai ta goge gashin bakin da talafta akan laifanta sai ta wato wato jan bakin kai da ta talafta a laifanta ta goge shi ta gyara sai ta sanya hijabi ta rufe kanta direba ya zo ya kunso ta kuma ya kawo ta gida akwai yaran da suke a haka ba wai anan bane kadai bayan university na Kano muna da wannan matsala balle sana a biyu zaria da mun yi suka ce an kwashe daga hannun balle sana university na dubu mun yi suka ce ana nema kwashe daga hannun wannan shine illar da muke ciki shine sakacin da muke ciki da haka iyaye duk wanda yarsa take university ya kamata su yi wata kungiya ta musamman su je su zauna da hukumar jami'a su zauna da shugabanni na jami'a akan matsalolin da ya'ya mata suke fuskanta kuma wani abin takaici da ban haushi yawanci yaran da suka fi kowa iskanci a cikin jami'a yaran ƴaƴan manyan gari kenan su suke da motar shiga da ranar Allah su aje su dauki yarinya karfi da tana kuka su fata a cikin mota su ja university tana da girma duk inda aka je gindin wata bishiya gindin wata fulawa za a yi fasikanci da ita kuma a take ta kuma a cewa an yi rajistar haka za a ce ana welcoming ɗinki da shigowa kungiyar yayin iska dole ki bada kai to wannan ko da a garin da shaytan ne shugaban kasa ai kawai abin da za a iya kenan irin fasikancin da za a iya kenan da haka iyaye sai su tsaya tsayin daka sannan ragowar malamai wanda su ba ɓata garin ba na jami'a ya kamata su tsaya tsayin daka su yaƙi yan uwansu malamai da suke wannan rashin mutuncin da in ba haka ba suna ɓata musu suna kenan wannan shine wajibin da ke kan kowa a gaskiya wannan yarinya da ta rubuta wannan takarda ta riga ta sauke nauyin ta ita abinda za ta iya kenan ba ta da wani iko sama da haka kuma ta faɗa wa mutane kuma anan muna ƙara ce miki ittaqillaha bi taqati ki ji tsoron Allah gurgurda yadda zaki iya ki kare kanki ki cije ki tashi ki sallah cikin dare ki roƙi ubangiji ubangiji ta Allah zai kare ki daga sharrin wannan fasika sauran kuma shugabanni kowa ya ji ba lalle bane abin da na kawo nan ya zanto shine solution amma Allah ya kalli ban bar ku hannun ku rabbana bana dan bayar da wani abu a matsayin shawara sauran shugabanni suna ji mai girma mataimakin gwamnati jihar Borno yana ji ya excellency kaji matsalar da take mu ba waɗansu daga cikin jami'an gwamnati da suke cikin masallaci ko waje sun ji waɗansu daga cikin dattijai na gari waɗanda suke da faɗa a ji ko tsofaffin ma'aikata a jiha ko a tarayya duk suna jin wannan kuma za su ji mutu akwatin talabijin na tabbatar mai girma shehun barno zai ji mutu akwatin talabijin ko ta gidan rediyo na tabbatar manya masu faɗa a za a ji wannan wallahi tallahi nauyi yana kan ku sai Allah ya tambaye ku ranar tashin kiyama ya zama dole idan mutum ya yi iyakacin nashi a biya fi karfinsa Allah ba zai tambaye shi ba ya yi iyakacin yadda zai iya amma wallahi in bai ba sai Allah ya tambaye shi daga ƙarshe ya uwa ina godiya da fatan alheri da addu'a ta gari ga ɗaiɗaikun mutane ƙungiyoyi hukumomi da suke taimakawa wajen cin nasarar wannan tafsiri a duk shekara alhaji muhammad indimi wanda kusan shine jagora na tabbatar cin wannan nasarar wannan tafsiri yau kusan shekaru tara zuwa goma a jere ku shakka babu yana da buƙatar addu'a mu ta alkhairi ubangiji ta Allah saka masa alkhairi ubangiji ta Allah kar ya sa ya gajiya ubangiji ta Allah ya albarkaci zurriyarsa ya sa a samu cikin zurriyarsa wanda za su gaba da ayyukan alkhairi makamancin nasa sauran ɗaiɗaikun mutane masu taimaka addini a cikin wannan jiha a duk shekara in za mu magana su suna da yawa amma akwai wanda kwata-kwata babu yadda za a yi magana ba za mu manta da shi ba irin su Alhaji Bukar Alhaji Jani Balori wanda yake kokarin gina makarantu ba wai Imam Malik Islamic Center kadai ba makarantu a wurare daban-daban a yankuna daban-daban ya mayar da dukiyarsa dukiyar Allah ta manzon Allah irin waɗannan ba za mu manta da su ba ubangiji ta Allah ta saka musu alkhairi ya haɓaka arzikin su ya albarkaci zurriyarsu ya sa albarka a gidajensu ya sa a samu waɗanda za su yi ayyuka irin nasu a cikin ƴaƴansu da zurriyarsu ba za mu manta da mu malamai ba wanda su ne fitila a tsakankanin al'umma irin su Sheikh Muhammad Abaji dattijo mai halin kwarai ubangiji ta ala saka masa da alkhairi ya albarkaci zurriyarsa ya kara masa tsawon rai tare da ayyuka na gari irin su malam Abubakar Adam malam Madu Mustafa malam Garba dan yaya malam Bukar Kyari malam Ali Mustafa malam Abubakar Bello malam Gamba Kyari da sauran dukkan yan uwa ba zan iya kiyaye sunan ɗaliban ilimi almajirai malamai wanda kullum ayyukansu dare da rana wato ainihin haskakawa jama'a fitila ya ubangiji da wanda na ambaci sunansu da wanda ban ambaci sunansu ba Allah ka saka masa alkhairi akwai waɗanda yanzu cikin azumin nan sun bar cikin garin Maiduguri sun tafi kananan hukumomi na dukkan jihar Borno za su yi azumi a can gurin cikin dalibai da suka kammala karatu a jami'ar Madina da kuma waɗansu daga cikin dalibai na nan gida ubangiji ta Allah saka masa alkhairi ko ka babu fitila ce samuwar irin waɗannan a cikin al'umma sannan dan uwa daga cikin wanda muke karatu da shi malam bashir wajen kwana hudu ko biyar ban shi ba sai aka yi komai cewa ba da lafiya yana kwanciya gida ko asibiti ne da Allah mu sa shi cikin addu'o'in mu ubangiji subhanahu wataala ya warkar da shi kuma Allah sa abin ya zama masa kafara daga cikin kungiyoyi ba za mu manta da Barna Muslim Consultative Forum ba wanda kusan um, shekara ukun karshe din nan zuwa yau gudanar da tafsirin nan kaso mu ya tsoka na gudanar da shi kusan ubangiji ta Allah ya danka a hannunsu sun dauki wannan nauyi da kansu ba wai nan din kawai da ake yi ba hatta tura malamai kananan hukumomi kusan kowace karamar hukuma cikin kananan hukumomin jihar mai jihar Borno 27 an tura malamai da zai tafsiri kuma su suke tallafawa guzurin malamin me zai bari a gida matasa daga cikin 'yan kasuwa da suka yi fomin din wannan kungiya ko wannan kamiti ubangiji ta Allah saka musu da alkhairi ya albarkaci su ya albarkaci dukiyoyin su ya kara musu kwarin gwiwa wajen ayyukan alkhairi haka makekiyar islamic center ta imam malik da ayyukan da suke na alkhairi kungiyar dalibai musulmi na dukkan makarantu da ke cikin jihar Borno tun daga jami'a da sauran higher institution dinmu da sauran makarantu kungiyar yan agaji na izala izalatul bid'a wa iqamatus sunna da kungiyar yan agaji na jama'atul nasrul islam fitiyanul islam ba za mu manta da kwazon da suke ba ubangiji ta saka musu alkhairi haka kwamiti na gudanar da wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi da ke nan Dambuwa Road ubangiji ta saka musu alkhairi ayyuka da suke ba dare ba rana wajen ganin komai ya ci an samu nasara sannan Borno Muslim Brotherhood Forum da kuma Islamic Medical Association da sauran dai kungiyoyi da dama wanda ba zan iya tuno su ba dukkan waɗannan gaskiya sukan taimaka wajen gudanar ayyuka da dama na yaɗa da'awa a cikin nan jihar Borno da ma jihohin da suke wato ainihin a makwabtaka da mu sannan kuma ta bangaren hukumomi ba za mu manta da gudunmawar da rundunar 'yan sanda ta jihar Borno suke bayarwa ba wajen turo ma'aikatan tsaro ko wajen karatu ko kiyamun layil duk waɗanda suka zama sanadi suka zama sila suka zama towa suɗa akan hakan da waɗanda ake turowa waɗanda wanda suka turo su Allah saka musu alkhairi sannan ba za mu manta da kungiyar kula da kare lafiyar hanyoyi ba wato rassarsi suna ba da gudunmawa tun lokaci mai tsawo har ya zuwa bana gaskiya muna fatan Allah saka musu da alkhairi haka wato ainihin ba za mu manta da gudunmawar da kafofin watsa labarai suke bayarwa ba a gaskiya kafofin watsa labarai na Borno sun sha babban da kafofin watsa labarai da dama a arewacin Najeriya musamman a cikin watan Ramadana za ga cewa idan ka kalli program sun su gaba daya kusan 80 zuwa 90% gaba daya na addini ne tafsiri daga wancan masallaci tafsiri daga wancan masallaci wa'azi fadakarwa nasiha NTA wato Maiduguri BRTB Radio Borno a gaskiya suna gudunmawa kwarai da gaskiya Allah saka musu alkhairi sannan manyan jami'ai da suke tsayawa tsayin daka su da kuma ya tafi daidai da kuma waɗanda ake turowa muke tare da su ba sa gajiyawa ga wahalan azumi ga tafsirin nan da la'asar ne mutum da kyamara a nan ga yankewar wuta ga matsala ga a tashi yayi makaran shan ruwa a gida a gaskiya muna jin daɗin gudunmuwar da suke barwa Allah saka musu alkhairi kuma lallai mu sa cikin addu'o'in mu sannan waɗansu kafofin na wajen jihar Borno irin wanda suka haskaka wannan tafsiri na bana kamar STV su ta na jihar Kano NTA Kano DITV na Kaduna wanda ke private television station ne na Kaduna da kuma YTV a jihar Yobe da NTA Bauchi da sauransu muna fata Allah ya saka musu alkhairi um, kuma muna godiya ta musamman karo na biyu ga gwamnatin jihar Borno bisa ga musamman dai a wannan shekarar a gaskiya tafsirin da ake a nan masallaci bai taɓa samun goyon bayan gwamnatin jihar Borno ba irin wannan shekarar tun da muke a baya tarihi wannan gaskiya ce tsakani da Allah ko da an samu goyon baya bai kai wanda aka samu na bana ba na bana din ya sha bamban kwarai da gaske ga mai girma mataimakin gwamnati a zaune tare da mu tun daga farkon Ramadan zuwa yanzu yazo da shi za a fara tafsiri a tashi yazo da shi za a fara kiyamul laili wani lokaci idan wata aya ta tangarda ta inji shi ma yayi kokarin ya tana mun da Qur'ani a gaskiya wannan wani abu ne wato mai kara kwarin gwiwa wallahi akwai ranar da na fito cikin kiyamun laili a gajiye nake tilas na gaji barci ne a ido na amma wallahi ina jin kunya in zo in ce wai ina jin barci sai in ga cewa a ah, in da wanda ya kamata ya ji barci shine ga rikicin mutane ga kaza ga kaza ga gana da wancan gana da wancan kila gaba ɗaya ma a daren bai barci ba ya zo kuma ya wuto sahun gaba kuma in ya tsaya a tsaye baya karkarwa kamar tsohon soja to ai kaga <laughs> wallahi ina jin barci amma wallahi sai in hakura in jure wani lokacin in yi irin katuwar muryar na wai irin ukuri shaɗa da haka da haka har Allah ya taimaka dai kaga an gama kiyamun lailin ko shakka babu gwamnatin jihar Borno fatan mu ubangiji Allah ta'ala ya taimake su ya ba su ikon cika alƙawarin da suka yi wa jama'a ya kuma ba su ikon zartar da shari'ar musulunci a cikin rayuwar mu ya kuma ba su ikon ayyuka na alkhairi da suka kudura aniya samar da ingancin rayuwa wadata mutane da ruwan sha gyaran hanyoyi da waɗansu ayyuka da suka faru fatan mu Allah madaukakin sarki ya taimaka musu mun tabbatar cewa ba taɓa yin gwamnati ba da ba ta kuskure ba abinda ake kallo alkhairi ya yawaita sai a yafe kuskure komai kankantarsa amma idan sharri ya yawaita shine abinda ba a so imam malik ibn anas ya tambayi abdullahi bin wahab me mutane suke faɗa yace to ga sunan masoya su yi yabo yan adawa kuma su yi zagi yace tunda duniya ta fara a haka take abinda ba ma so a ce duka harshe ya yayi ittifaki akan zagin mu to ba mu zama da Allah ba da haka gwamnati ta yi kokari ba yadda za a yi ta kar a soke ta ba yadda za a yi ta kar a faɗi laifinta amma ta yi kokari kar a yi ijma'i wajen faɗin laifinta duk mutum ɗaya ko gwamnatin da za a yi ijma'i wajen faɗin laifinsa to ba na gari ne ba amma ya zanto idan an ce kaza to kuma za a kalli waɗansu ayyuka na alkhairi fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya taimaka musu ya agaza musu ya ba su ikon zartar da alƙawarurruka da suka wa jama'a jama'a kamar yadda na faɗa yau ne muka rufe wannan tasiri sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu yau ne idan Allah ya kammala da dare kuma za mu sauke alqur'ani a kiyamul layli ba wai za a kammala kiyamul layli daga wani ba amma dai cikin daren yau za mu kai minal jannati wan nasi wanda yake ko shakka babu sauke alqur'ani kana wajen ko ba kai kake karantawa ba akwai albarka mai tarin yawa akwai daga cikin magabata wanda in kana karatun alqur'ani sai su tambaye ka yau ne zaka sauke in zaka sauke ka kira wani dan ya zauna a wajen albarkar da za ta faru a wajen lokacin da ka kai karshe shi ma ta same shi to da haka lalle yau a cikin kiyamul layli za mu sauke alqur'ani kuma a wannan lokaci nake kira ga yan uwa mu yi tawassuli da wannan sauka mu yi tawassuli da ayyukan mu na ibada mu yi tawassuli da qiyamul layl mu da sauransu wajen yin addu'a ina alkhairi a gare mu da jama'ar mu da dukkan wani mai taimakon musulunci wanda muka sani da wanda sani ba jama'a dukkan wani mai gudunmawa dukkan wani mai taimako wanda ba ambaci sunansa ba ba wai na ambaci sunansa ba wai na ki haka bane dan na rena ki dan kokolwa ba za ka iya haddace kowa da kowa ba kuma jama'a suna da yawa ubangiji ta'ala ta kawo kowa da alkhairi ubangiji ta'ala ya kare mu daga sharrin shaytan اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا ubangiji muna roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne ya ubangiji muna roƙonka da mafi da kyawawan sunayenka mafi kyawawan sunayenka ya ubangiji muna roƙonka da siffofinka na kamala ya ubangiji ka sa alqur'ani cikin ranar tashin kiyama ka mayar da shi hujja a gare mu ba hujja akan mu ba ya cikin waɗanda za a yi wa gafara a wannan wata ya ubangiji marasa lafiyar mu da suke asibitoci ko gidaje Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka arzuta su da ita ya ubangiji duk mai matsala mace ko namiji musulmi da muka sani da wanda mun sani ba ya Allah ka magance masa matsala ya ubangiji masu neman mazajen aure cikin mata yamu yan mata ne ko zawarawa ya ubangiji ka arzuta su da mazaje na gari waɗanda suke da bukatan mata a cikin mazaje ya ubangiji ka arzuta su mataye na gari ya ubangiji ka kare mu mu da zurriyar mu daga fitintunan zamani ya ubangiji ka tsare mu mu da shugabannin mu daga fitintunan zamani ya ubangiji ka albarkacin rayuwar mu gaba daya ya ubangiji duk mai bukata ta alkhairi cikin musulmi maza da mata ka magance mana ita ya ubangiji ubangiji abin da muke jin tsoro ka iya mana abin da yafi karfin mu ka iya mana abin da yake mana barazana ka kautar mana da shi اللهم انا نسالك الخير كله اجله واجله ما علمنا منه وما لا نعلم ونعوذ بك من الشر كله اجله واجله ما علمنا منه وما لا نعلم اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في ديارنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا ubangiji kai mana gafara gaba daya ya ubangiji ka jikan mu gaba daya ya ubangiji ka jikan mu gaba daya masu taimakon musulunci da ilimin su da dukiyarsu da ikonsu da kuɗinsu da ƙarfin jikinsu da gangan jikinsu da shawararsu ya Allah ka taimaka musu ya ubangiji ka taimaka musu ya ubangiji ka karɓa aikinsu ya ubangiji ka agaza musu ya ubangiji ka wadata su ya ubangiji ka sanya albarka a cikin gidajensu ka kare mu da su daga fitintunan zamani ba zan manta ba da sako na musamman lokacin da na je na gabatar da lacca a barak na mai malari na shiga na gabatar da lacca kungiyar musulmi na wajen cikin sojoji suke cewa masallacin nan namu da kake gani wani attajiri ne zo gyara mana shi bayan ya lalace yana zuba ta ko ina ya gyara ya yi fenti ya sanya kafet daga kowane bango zuwa kowane bango ya taimaka wajen gina ajujuwa na islamiyya guda hudu wato shine zanna dujima a Borno wato Alhaji Bukar Mandara ubangiji ta Allah saka masa alkhairi amana suka dora mun cewa sun dora mun wannan nauyi in yi godiya a madadin su in yi addu'ar alkhairi a madadin su ni kuma na da ya dace in yi amfani da wannan taro banda sai duk wanda muka sani da wanda bamu sani ba da suke ayyuka irin wannan ya Allah ka taimaka musu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin